Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Litini 11 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira ga shugabannin Sudan ta kudu su taka magoya bayan su waɗanda suke ɗauke da makamai birki. tun bayan da wasu jami'an 'yan sanda biyu farar fata a nan amurka suka harbe wasu bukar fata biyu har lahira makon jiya ake ta zanga-zanga a fadin kasar wata cibiyar bincike mai zaman kanta ingila ta ce kungiyar isis tana kara hasarar yankunan da a da suke karkashin ikonta a kasashen iraki da kuma siriya to kanin labaran kenan da gaske ne wai 'yan tsageren niger delta har sun kama wasu sassan yankin magana cewa da ba su tushe ko kaɗan sojojinmu suna can suna ta ainihin farmaki a wannan wuraren To, don me ya sa ranar la'akari da adadin al'ummun duniya ta bana ta fi mai da hankali kan 'ya'ya mata? An keɓe ne saboda ya zamanto cewa an yi nazari an yi la'akari da irin ƙalubale da su mata ke fuskanta musamman matasa 'yan shekara goma zuwa shekara ashirin da hudu. Za kuma a ji cewa an shiga takaddama kan salon 'yan fafutukar maido da 'yan matan Chibok na Birnbach a Wagels. kuma kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya inda yau za a ji alkawarin kai ɗauki ma yarinyar da aka yi wa ciki sannan sai kuma wata ƙurar da ke tashi sanadiyar fargabar yunkurin cafanar da kamfanin man najeriya nnpc ba bisa ƙa'ida ba amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yana kira ga shugabannin ƙasar sudan ta kudu da yaƙi ya ɗaiɗaita su taka magoya bayan su waɗanda suke ɗauke da makamai birki daga nan kwamitin ya gargaɗin cewa ci gaba da kaiwa fararen hula hari da cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya na iya zama laifuffukan yaƙi. jakadan japan koro beso wadda ne shugaban kwamitin sulhu na karba-karba mai wakilai goma sha biyar ya yi magana a madadin kwamitin a birnin new york jiya lahadi bayan da kwamitin ya yi wani zaman gaggawa dangane da rikicin da yake gudana a juba babban birnin kasar sudan ta kudu ya kira hali da ake ciki a kasar a zaman na gaggawa ya ce an kashe akalla sojan kasar china daya wadda ke aikin kiyaye zaman lafiya a kuma jikkata sojojin ruwan da masu yawa a wannan arangama. gama zuwa yanzu babu kiyasin waɗanda suka jikkata har zuwa daren jiya lahadi kuma har yanzu babu tabbas ko dakarun da suke biyayya ga shugaba salva kiir da masu biyayya ga mataimakinsa na farko wato rick machar za su mutunta kiran da kwamitin sulhun ya yi wani gidan rediyo a juba ya ba da rahoton mutane kusan mai tanda saba'in da shida ne aka kashe yayin da wani kakakin machar ya ce akalla mutum ɗari da hamsin ne aka kashe waɗansu da dama kuma suka jikkata duka shugabannin biyu sun ba da sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar asabar suna kira ga jama'a su kai zuciya nesa amma hakan bai cimma komi ba tun bayan da wasu jami'an 'yan sanda biyu farar fata suka harbe wasu bakar fata biyu har lahira a makon jiya ake ta zanga-zanga a wurare daban-daban a faɗin amurka an kama masu zanga-zanga da dama lamarin ya fi tsanani a birnin baton rouge louisiana inda aka kama dare McKisson wani fitacce a kungiyar masu gwagwarmayar ganin an kawo sauyi a hukumomin 'yan sanda a amurka kungiyar da aka fi sani da sunan black lives matters da turanci batun kashe baƙaƙen fatar biyu ne ake zargin ya janyo kwantan ɓaunar da ta kai ga kisan 'yan sanda biyar a birnin dallas na jihar texas da jikata wasu bakwai baturen 'yan sandan birnin david brown ya gaya wa tashar talabijin ta cnn jiya lahadi cewa lamarin da ma ya fi haka muni in ba don allah ya kiyaye ba shugaban 'yan sandan ya ce maharin Michael javier johnson ɗan shekaru 25 da haihuwa ya gaya wa jami'an 'yan sanda masu shiga tsakani cewa yana sanya kashe farar fata musamman ma jami'an 'yan sanda jami'an tsaro sun gano kayan har haɗa bamabamai da kundin haɗa bamabamai a gidan jinsin ranar juma'a lokacin da suka gudanar da bincike shugaban 'yan sandan brown ya ce kayan haɗa bamabaman suna da yawan da za su haddasa mummunar illa a duk faɗin birnin da ma arewacin texas baki ɗaya a halin da ake ciki kuma shugaban amurka barack obama ya yi kira ga amurkawa su mutunta juna 'yan kwanaki bayan da 'yan sanda suka harbe wasu bakar fata biyu har lahira da kuma harin kwantan baunar da ya hallaka 'yan sanda biyar a birnin dallas shugaba obama wanda yake ziyara a turai bayan ya halarci babban taron kungiyar tsaro ta neto zai katse ziyararsa da kwana ɗaya ana sa ran ya dawo washington jiya lahadi domin ya kai ziyara birnin dallas cikin 'yan kwanaki masu zuwa wata cibiyar bincike mai zamin kanta a ingila da ake kira ihs ta ce kungiyar isis tana ƙara hasarar yankunan da a da suke karkashin ikonta a kasashen iraki da kuma syria kamar yadda cibiyar ta yi bayani jiya lahadi cibiyar ihs ta ce isis ta rasa kashi goma sha biyu cikin ɗari na yankuna da take iko da su a watanni shida na farko na wannan shekara ƙari kan kashi goma sha hudu da aka kwace daga hannunta a bara baki ɗaya cibiyar ta ce isis ta rasa murabba'in kilomita 68,300 na ƙasa da ke a ƙasashen biyu a bara ƙungiyar ta yi wannan rashin ne sakamakon matsin lamba daga dakarun siriya da suke samun taimako daga jiragen yakin rasha da kuma mayakan sa kai na kurdawa waɗanda amurka take ɗaurewa gindi a iraki kuma sojojin kasar waɗanda amurka take taimakawa da jiragen yaƙi suka wato suka sa ƙasar wato ƙungiyar ta isis ta rasa biranen ramadi da faluja duk da cewa har yanzu ƙungiyar tana ci gaba da riƙe babban birnin musul amma duk da haka isis ta kaddamar da munanan hare-hare da bama-bamai a bagadaza da birnin paris da brussels hakanan kuma ta tunzura wasu kai hare-hare a wasu sassan turai da kuma amurka To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban amurka barack obama ya yaba da dangantakar da ke akwai tsakanin amurka da andalusia ko spain a zaman dankon zumunci mai karko da ya kunshi tattalin arziki da tsaro tsakanin su daga nan ya gargadin cewa kasashen biyu su kasance ko su rungumi aƙidar damawa da kowa duniya da ke ta ƙara dunkulewa wuri guda idan ƙasashe suka keɓe kansu ba a damawa da su cikin harkokin duniya hakan na iya janyo rarrabuwar kawuna a duk faɗin duniya wanda hakan zai iya janyo tashe-tashen hankula da kwararar 'yan gudun hijira wanda zai kirkiro mafaka ga 'yan ta'adda shugaban ya bayyana haka ne jiya lahadi bayan da ya gana da firaministan ƙasar na wucin gadi mariano irejo a birnin madrid ganawar da shugaban amurka ya da rejoy ta zo ne a lokacin da Andalusia ko Spain take fama da tulin wato matsaloli da rashin ayyukan yi da dai sauransu. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kafin mu je ga batun ranar la'akari da yawan al'ummomin duniya bari mu fara da batun tsaro. Ganin yadda wasu majiyoyi a Najeriya ciki har da jaridar nan ta Disney ke cewa 'yan tsigirin Naja Delta sun kama wasu ƙananan hukumomi a yankin. Wakilinmu a Abuja Hassan mai na kaina ya tuntuɓi hukumomin da abin ya shafa musamman ma ganin jaridar ta Disney ta ma da cewa tsagerun ne ke tafiyar da al'amuran mulki inda ta ce shugabannin kana hukumomin guda biyu da kansilolin su baki daya tuni sun tsere zuwa kalaba fadar gwamnatin jihar na tuntubi hedikwatar tsaron najeriya ko me za ta ce akan haka general rabi abubakar shine kakakin hedikwatar tsaron najeriya wani abu ne wanda sai su kano rudani kuma jiya na yi magana da shi general officer commandant din division na biyu a enugu kuma ya tabbatar mana cewa labari magana cewa da ba su tushe ko kaɗan sojojinmu suna can suna ta ainihin farmaki a wannan wuraren kuma sannan muna ƙara ga jama'a Najeriya baki ɗaya jami'an tsaro za su duk abin da za su yi tabar cewa musa da ƙarfin za su yi wannan tabar cewa Najeriya ƙasa ce ɗaya. Duk dai da rundunar sojin ƙasar na musanta ma mai ƙana hukumin guda biyu amma abu ne sanannen cewar jihar Cross Rivers na fama da aika aikar 'yan tsagero inda koda 'yan kwanakin nan ma sai da gwamnan jihar Farfesa Ben Ayade ya roƙi shugaban ƙasa da ya faɗaɗa sintirin soji na Operation Delta Safe ya zuwa jihar tasa kuwa kan na nufin cewar 'yan tsagerun na rawar gaban hantsi kenan a jihar ba. Ba wai dole ne da aka kawo nan abin gana soja a nan a Delta ko kuma a Bayelsa ba wai kawai za su a Bayelsa bane ba a'a sun na da ikon duk kauna da Delta suke suke da ainihin iko su tabbatar cewa akwai kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan yankin baki ɗaya. General Rabi Abubakar Aliko Yan Rashid Harun tsohon Hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya da ya ɗauki shekaru yana aiki a tsibirin na Bakasi. Kwanakin bayan da kamanta ba ai sun je gidan gwamnatin jiha na Cross River Star suka mai wurin kuma gwamnati ya kamata ta fito ta san menene ya kamata a yi. shin mai gwamnatin tare da ta akan wannan abu na din idan gwamnati ba ta ta wani abu akan wannan abu na din ba za su dawo wato kadangaren bakin tunu ne Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Haka ne marigayi ɗan maraya to kuma a gaida Hassan. Kamar yadda aka ji yau ce zagayowar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya kuma taken bana shine kyautata makomar 'ya'ya mata. Ganin wannan taken ya biyo bayan daniyar da ake zargin ana masu. na tuntuɓi wani lauya kuma mai fashin baki kan zamantakewa da ke jami'ar harvard da ta boston a nan amurka dr aminu gamawa don yi mana ƙarin haske kan wannan ranar sai ya ce To a gaskiya wannan rana ce da take da mahimmanci sosai sosai idan aka yi maganar mace ko ma ba uwa ba ce to za ka ga ya ce ko kanwa ko yar uwa ko abokiya kuma idan ka duba yawan mutanen da suke duniya a yau sun kai kusan sama da mutum miliyan dubu bakwai wato biliyan bakwai kenan a cikin su kusan biliyan biyu wato miliyan dubu biyu gaba ɗayansu 'yan ƙasar tsakanin shekara goma zuwa shekara ashirin da hudu ne kuma kusan rabinsu mata ne yawancinsu kuma kamar tara eh, a cikin goma suna kasashe da suke ci gaba ne ba kasashen da suka ci gaba ba ma'ana akwai kalubale da dama da suke fuskantar mata in ta duba kamar a gida da yawa da ba a cika ba wa mata yancin su da ya dace ba sai ga an fifita 'ya'ya maza a wajen sawa a makaranta idan suka je makarantar sai ga tsarin karatun da ake yi sai ga makarantun mata ba a cika kula da shi ba sai ga sau da dama kafin su kammala karatun sai a cire su sai a aurar da su suna da ƙananan shekaru ba su ma mallaki hankalin kansu ba kuma in suka je gidan miji sau da dama a ce ka ga ba a ba su su da ya dace sai ka ga an sun haihu ko sun yi ciki an musu wulaƙanci an kore su hakan nan din sai ya sa rayuwarsu cikin wani halin da ba shi kenan mawuyaci idan ma har sun wuce wannan mataki sun yi karatun sai ga a wajen samun aiki sau da dama ana nuna wa mata bambanci to wannan an keɓe ne saboda ya zamanto cewa an yi nazari an yi la'akari da irin kalubale da su mata ke fuskanta musamman matasa 'yan shekara goma zuwa shekara ashirin da hudu a ga ta yaya za a ƙarfafa su ta yaya za a ɗauki abubuwan da suka shafe su da mahimmanci. To akwai masu ganin cewa idan aka ci gaba da wannan batu na tayar da komatsar mata ba a aje mizanin da za a tsaya a kai ba za a kai ga inda ma shugabanci zai kasance daidai wa daida tsakanin mata da maza ta yadda za a samu rudami alhalin a cewar su halitta ma ta nuna cewa mace tana da iyaka da mace da namiji duka 'yan adam ne kuma Allah ne ya halicce su kowa ya bashi irin nasa haƙƙi da irin nasa 'yanci bambanci a wajen halitta wani an yi shi zai iya haihuwa wato mace kenan wani an yi shi ba zai iya haihuwa ba. Komi da mata, su sun mu To, za a ji ƙarshen wannan fashin bakin na Dr. Gamawa a shirinmu na hantsi. To, yayin da ake ware yau don mai da hankali kan makomar 'ya'ya mata, an shiga takaddama kan salon ƙungiyar fafutukar maido da 'ya'ya mata da aka sace a garin Chibok, inda wato a yayin da ƙungiyar ke ganin himar da ake bayarwa wajen nemo 'yan matan bata wadata ba, wasu kuma su gani suke batun wato gani suke dambun nema da yawa nasir adamu ilkaya gare ka daya daga dattawan Arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Musa Yola na nuna damuwa ga yadda 'yan gwagwarmaya ke tafiyar da kamfen ɗin nasu. In gaskiya ne ba sai zo a yi sojan su yi masa lidin su ma samu izan gasa ba. Ni na idan lokacin da su soma abin don gwamnatin can da aka sashi yaran suka ce ƙaryan ba a yi satan ba. mai na fiya yana da ka'ida inda yaran nan suke zaune dole ne su zauna sai lokacin da Allah ya yarda su fita. Abin da ya kamata mu koma mu kaskantar da kanmu mu tuba da laifukan da muke yi aka ɗora mana wasu jarrabawobin da muke ciki. Billahi la ilaha illa wa inda suke nan in ba Allah ne takaita zaman su su fito ba ba za su iya fitowa ba shi ma ado ya da aka kashe ɗaya daga 'ya'yansa sin boko haram a guji ba ya ce ya dace 'yan gwagwarmayar su canza akala idp da suke yobe state kadai wani ba zai yadda ba a 17 local gamman gurare daban-daban ya fi ma kusan mutanen garin yawa a dinga zuwa ana ta ganin shugaban kasa akan maganar birnin bank a ga kuma birnin bank a life yana nan ana ta mutuwa inda buhari ya san inda yaran suke ai da tun ya zama shugaban kasa ma ya kawo sojojin nan sun shiga jejin nan itace a tsaye ma kasan borno an cuántas ba sa mutanen nan ba yaya mai birin baga a zai ce buhari bai kyauta ba zai ji da naija delta ne ko zai ji da rikicin boko haram ko zai ji da rikicin da ake cewa hausa fulani ko kuma na birin ba a girls ne kadai zai yi na tambayi shugaban kungiyar cibok na abuja sambido zaya kan aikin gwagwarmayar inda ma ce basu gamsu da yadda duniya ke basu haɗin kai wajen kwato sauran matan ba in ka ɗebe jami'ar diplomasiya samanta power da shugaba obama ya turo kan lamarin da sauran 'yan majalisar amurka da ke mara musu baya mun kai ga jakada ta british har na Australia da France duka mun kai akan cewa ku sake dawo mana kun zo kwanan baya amma ba ku iya kun yi wani abu ba muna so yanzu ku sake dawo mana shin kowace rana za a shaida karɓo sauran matan don lafara wannan gwagwarmayar nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata ku To Allah ya sa su tausaya a gaida kuma El Hikaya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Alhamdulillahi akwai wata lauya a Kano wadda ta tuntube mu kan cewar za ta ɗauki nauyin shari'ar Aisha Abdullahi Muhammad wadda ta yi zargin cewa wani mai suna sagir lawal a garin gwarzo da ke jihar kano ya yi mata ciki kuma ya zo yana gardama a kai a bayan da ta haihu haka kuma akwai wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama abuja wadda ita ma ta alƙawarin ɗaukar duk wata ɗawainiya ta aisha da ɗiyarta za mu sake juya ga wannan batu da zarar mun samu nasara haɗa su a wuri guda to amma kafin nan a yau bari mu juya ga wani batu da ya shafi dukkan 'yan najeriya wato yunkurin da kamfanin mai na ƙasa nnpc ya yi kwanakin baya na neman masu zuba jari a cewarsa domin su zuba a matatun mai guda uku na ƙasar kada a manta cewa a baya gwamnati ta yi ƙoƙarin sayar da waɗannan matatu da hakan bai yiwu ba sai aka jinginar da wannan maganar daga bisani ne sai kamfanin na nnpc ya fara neman masu zuba jarin wanda wasu da dama cikinsu har da majalisar wakilai ta tarayya a najeriya suke ganin kamar zagayawa ta bayan gida ne aka yi domin a sayar da waɗannan matatu. Suka ce dama ai sayar da kamfani neman mai zuba jari ne ya zuba domin ya samu wani kaso na wannan kamfani. Domin haka sai majalisar ta wakilai ta kafa wani kwamiti domin ya bi sawu tare da jan birki ma wannan yunkurin. Shugaban wannan kwamiti shine Malam Ahmed Yarima. ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar misau da dambam daga jihar Bauchi wanda kuma ba baƙo ba ne a wannan shiri na ciki da gaskiya. Malam Ahmed Yarima ya ce tun da fari ma kamfanin NNPC baya da hurumi na talla ko sanar da sayar da wani hannun jari na wata ƙaddarar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke hannunsa. Abin da ya faru da farin farko shine a ƙasar na akwai tsari akwai doka. akwai kuma hukumomi da aka damka musu amanar aiwatar da wannan doka abin da ya shafi jarin gwamnati da sanin darajarsa da ƙa'ida sai da shi ko sayansa ko kare shi ko sarrafa shi yana hannun wata hukuma da ake ce da ita bpe wato hukumar lura da hannayen jari da ciniki na gwamnatin tarayyar najeriya hmm. wannan hukuma ta bpe an kafa ta shekarar alif da tara da casa'in da tara domin ganin cewar harkar tattalin arziki a ƙasa da kuma duniya na canzawa gwamnati suna cikin hankali tana zare hannunta daga harkokin kasuwanci da ciniki tana mai da su hannun masu wannan sana'a 'yan kasuwa to karkashin wannan doka ce ya kamata a tantance shin wace masana'anta ne wani kamfani a wani jari ne na gwamnatin tarayya kamar a gidan wuta ko a kamfanin jiragen ƙasa ko na sama ko kuma hanyoyin da ake karɓan taro titi toll gate na shiga da fice ya kamata a bi tsarin wannan hukuma za ta ɗauke hannun gwamnatin tarayya a san darajar jarin a san kuma yadda za a sarrafa shi shin ya kamata a rike shi yanzu nawa za a sai da shi da makabancin haka saboda haka wannan shine tsarin da yake akwai karkashin waccan doka kuma daga nan ne in an tantance sai a kai wa hukuma da aka ce da ita council on privatization wato majalisar lura da sai da hannayen jari da mai da su hannun masu zaman kansu na gwamnati a wannan kasa a karkashin wannan tsari da aka yi shekarar alif tara da casa'in da tara kaji. To idan haka ne ta yaya kamfanin NNPC ya sanar da cewar yana neman masu sayan hannun jarin waɗannan matatun mai guda uku me ya faru? Wato ba a bi tsari na gaskiya da ka'ida da ya kamata ba ne shi yasa wannan kwamishi namu muka kyamin cewa muka yi watsi da wannan kuma muka nemi ƙarin bayani da ƙarin haske. Abin da yake faruwa shine matatun mai guda uku da ake da su a Najeriya nan ai a tsohuwar gwamnati da gabata an yi guri a saida su an fara nazarin nawa ne darajar su a'a na kan nawa za a iya saida su ma'aikata nawa ne hakkokin mutane nawa ne akwai bashi ko babu an fara wannan har aka canza gwamnati da aka canza wannan gwamnati idan akwai bukatar a sayar din to ita bp din e ne za ta ci gaba da wannan aiki a tantance wanda akalla ba a kasar ba da take shekara ɗaya zuwa biyu kafin a tantance a san nauyi da yake akwai darajar karaba da injina da ke wajen da kuma masu saya din suna da karfin su saya su gudanar ko a'a duk waɗannan abubuwa aiki ne na BPE. To amma abin kace da bakin ciki shine ma'aikatar harkokin mai ta Najeriya da ake ce da NNPC sai ta yi gaban kanta ta shiga bugawa a jarida tana neman masu sanya hannun jari ba wai sayarwa illahiri ba. To kaga wata dabara ce. Mm. nan ga wadda bai san ba an ce maka sai da hannayen jari ko kuma zuba jari sai a ɗauka cewa ai ba a sayar ba har yanzu gwamnati na da cewa a ciki. Hakika ko da kamfanonin gwamnati din da aka ce an saida su ai ba gaba ɗaya lakada aka saida su ba hannayen jarin ne aka rage na gwamnati wani ya saya sabu cikin hankali suna sayewa suna sayewa har gwamnati ta fice daga ciki to akan harkar waɗannan matatun mai guda uku sai ya to cewa ita hukumar da take karkashin take lura da su wato NNPC hukumar harkokin man Najeriya sai ta ɗauki wannan aiki wanda yake ba nata ba hukumar BPE ta yi rubuce-rubuce ta aika takardu da wasiƙu suna faɗakar da ita cewa tsarin da kuka ɗauka na sai da hannayen jarin waɗannan kamfani ko neman masu zuba jari to yana da hatsari domin ba ku san wannan aiki ba ba ku da ƙwararru kan wannan aiki na shiga da ficen jari sai da shi da darajarsa da lissafinsa harkar ku shine gudanar da harkar mai da tantance harkar mai kurum. Wato shi kamfanin NNPC ne ya ɗauki mataki domin raɗin kansa na sai da hannayen jarin waɗannan matatu ba wai ita hukumar BPE ba. Hakika haka domin karkashin wannan doka ɗin ita bpe ce za ta tantance cewar ya kamata a sai da wannan matatun mai ga kuma abin da take ganin farashin su daga nan sai ta dauki wannan bayani da tattara din da dabin ko kai mai sai masu an bincike akan ka kana da karfin tafiyar da ita ko da zaka saya ne ka kashe kasa ko zaka saya ka sai da injira din domin ka samu riba ko zaka yi ci gaba da biyan ma'aikata akan wani albashi ko matakin akwai allowance da pension da makamancin haka na ma'aikata da suka daɗe suna aiki na ritaya zaka iya ɗaukan wannan ɗawainiya duk sai a bincike kuma ita wannan hukuma ta BPE ce ya kamata ta yi in ta tattara dukkanin waɗannan bayanan da aka samu ga wajen duk masu gasa sayan wannan jari sai aka wata hukuma da ake ce da ita hukumar kula da harkokin rassan tattalin arziki masu zaman kansu da ake sayarwa wato national council on privatization wannan hukuma da take lura da harkokin sai da hanyoyin hannayen jari na gwamnati ita ce kuma ta eh to wannan bayanin yayi daidai saboda haka a sayar wannan hukuma kuma tana ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya ne kuma akwai ƙwararru daga sassa daban-daban na ma'aikatar kuɗi ma'aikatar kasafin kuɗi ma'aikatar kula da harkokin kuɗi na ƙasa kamar babban banki na ƙasa da makamantar haka da kwararru daga ko'ina na sirrasan arziki da gwamnati su ne a cikin wannan majalisa karkashin jagorancin mataimakin ƙasa daga nan in su dandance ya yi daidai ba wai bisa ra'ayin siyasa ba bisa ra'ayi na hikima da ilimi da basirar tattalin arziki ake wannan lissafi sai a dawo a ci to bibiya wannan abu ya yi. ku kira masu saya a gidan talabijin ake wannan kowa na gani da rediyo kowa zai ji kuma zai gani a jarida za a san wanda suke nema su saya za a san kuma wanda suka saya za a san kuma karfin su da kuɗin da za su zuba da abin da za su yi to amma duk wannan bayanin nake maka ibrahimu ita hukumar harkokin man najeriya ba ta yi ba ba ta bi ka'ida ba to amma ka san yadda tsarin siyasar najeriya take da zarar an ce maka shugaban kasa shine ministan harkokin mai to sai mutane su shigo su ki magana akai alhali kuma an san cewa hakika idan shugaban kasan ma ya san cewa akwai wannan tsari to hakika ba zai yarda a keta wannan dokar da ya zo ya gyara ba wannan ita ce dambarwar wannan sanin dokar nan wannan sanin akidar mu ta APC wannan sanin ya kamata mu ne ce muka ce to ba za mu yarda da wannan tsarin da yanzu wasu mutane a ma'aikatan harkokin mai na APC din Najeriya su kokare su ba ita NPC harkar ta hakata sai da mai kurum amma harkar jari harkar hannayen jari darajar su da kuma mai sayansu ba harkar ta bane kaji inda muka tsaya akan wannan To yanzu gaba ɗaya kun kashe wannan magana kenan ko kuma za a bar ita ɗaya hukumar da ita ce ke da wannan aiki wato BPE ta ci gaba da ko kuma ta karɓi wannan aiki na tantance ƙarfin waɗannan matatu da kuma ƙoƙarin saida su. Wato dambarwa da take akwai hawa-hawa ce. Da farin farko mun buƙaci shi minista ƙarami kuma babban manajan darakta na kamfanin NPC na harkokin man Najeriya ne zai mana bayani. sau karo na farko dai ya yi tafiya na biyu kuma sai ya turo mana da babban daraktan kula da harkokin matatun man najeriya da muka tutsaye shi ba da haske kan wannan bayani ga shi ga kuma darakta na hukumar bpe musamman waye mai gaskiya to bai iya bayar da bayani ba illa iyaka da muka daga wasu muka ce to kai gashi abin da kuke yi ga kuma daraktan bpe kamar da bayani daraktan bpe ya ce abin suke din hakika bai dace da doka ba bai dace da sharadi ba da sani bai kuma dace da abin da ya kamaci ƙasa ta same shi ba saboda ba aikin su bane bayan haka ba masaniya a tsarin da aka yi daga tashin daraktan harkokin matatun man Najeriya ta ai shi bai jima ba shugaban ƙasa ya naɗa shi a wannan mukami muka ce to ko shugaban ƙasa ne ya nada ka to ofishin gwamnati ya kamata a ci gaba da aiki ko da mutum mutuwa ya yi dole a dora ne akan abin da aka tsaya saboda haka ba mu yarda da wannan bayanin naka ba ina shi ministan harkokin mai karami na ma'aikatar kuma babban manajan daraktan na hukumar NNPC yace a nan muka ce to saboda haka ba za mu saurare ka ba ka je ka same su ga kuma darakta na DPE ga kuma takardun wasiku na tokaciya da tankiya da gargadi da jawo hankali da suka cewa abin da ake so a yin nan fa bai dace da manufar canji da muke magana ba abin da ake so a yi nan kuma bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba saboda haka a yi kokari a gyara a aiki tare mu faɗakar da kukan yi sa ku wannan abu ko kuma mai tare to amma sai aka kunnan uwar shigo da wannan wasu na cewa ko waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassan su na ƙasa na harkar mai wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban ƙasa mai yiwuwa aiki ya yi yawa bai iya sanin waɗannan ka'idoji da sharuɗa ba. masu sauraro za mu ci gaba a shirin mu na gaba ibrahim alfa ke cewar a kasance lafiya. To a gaida mai kahon karo babba. To ko me ya harzuka majalisar yara kanana a Najeriya har suke wata barazana? idp camps akwai wanda suke lakin nutrition ba abinci gwamnati su nema abin da su bayar ma 'yan camps mun ba su kwanaki talatin hade ba su bayar ba za mu kai su kotu an kaf duniya to sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi ku ji cikakken bayani yanzu kan ga sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yana kira ga shugabannin ƙasar sudan ta kudu da ƙasar da yaƙi ya ta su taka magoya bayan su waɗanda suke ɗauke da makamai birki tun bayan da wasu jami'an 'yan sanda biyu farar fata suka harbe wasu bakar fata biyu har lahira a makon jiya ake ta zanga-zanga a wurare daban-daban a faɗin amurka wata cibiyar bincike mai zaman kanta ingila da ake kira ihs a takaice ta ce kungiyar isis tana ƙara hasarar yankunan da a da suke karkashin ikonta a ƙasashen iraki da kuma siriya a ƙasar cambodia an harbe a kashe wani ɗan gwagwarmayar siyasa kuma mai sharhi a ƙasar mai suna kemle da rana ido na ganin ido yayin da yake shan shayi a wani gidan mai a nomfe babban birnin ƙasar fitaccen dan siyasar mai farin jini sananne ne yake wajen sukar lamirin gwamnatin ƙasar kuma shine wadda ya kafa wata jam'iyyar siyasar ƙasar da talakawa suke ji da ita kisan sa ya kara ƙarfafa fushin jama'ar ƙasar kan gwamnatin prime minister hun inda gungun mutane masu zanga-zanga a harabar inda aka kashe shi wannan ɗan gwagwarmayar suka hakikance mutuwarsa shine mataki na baya da gwamnati take ɗauka na tirsasawa da matsin lamba kan yan hamayya da ƙungiyoyin fararen hula gabanin zaben ƙasar da za a yi a baɗi. kakakin don 'yan sandan kasar ya ce tuni sun kama mutane mutum ɗaya wadda ya gaya musu cewa shine ne harbele saboda yana bin bashin dala dubu uku yace ce ba su yarda da maganarsa ba kuma suna ci gaba da bincike ma'aikatan tsaron amurka ta ba da sanarwar cewa ta mika gwamnatin italiya wani fursuna da take tsare da shi a guantanamo dan asalin ƙasar yemen wadda ake zargi da ta'addanci a cikin wata sanarwa da ta bayar jiya ladi ta ce kwamiti na musamman mai sa ido kan harkokin gidan fursunan baki ɗayansa wakilan suka amince da miƙa fayyaz ahmed yahaya suleiman bayan da suka yi nazari sosai kan batunsa. To uh, jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da kuma mu na wannan lokacin Malam Zubair ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.